Radio Hausa VOH aka lalabo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi na lafiya. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin na wannan lokaci. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na kisoshin rayuwa. sai kuma shirin amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin nan ga shirin nan na kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah a yi sauraro lafiya. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 22 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da takwas ga watan jima'a thani na shekara ta 1442 hijira ga Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 120 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1901 sarauniyar ingila alexandrina victoria ta rasu tana da shekaru 82 a duniya an haife ta a shekara ta takwas da goma sha tara a birnin london sannan kuma ta hau kan gadon sarautar kasar ingila bayan mutuwar sarki william tana da shekaru goma sha takwas a duniya sannan ta share shekaru 64 tana sarauta a cikin karni na 19 miladiya a lokacin mulkin ta ne turawan ingila suka yi wa kasashen duniya da dama mulkin mallaka ta kuma azabtar da kasashen duniya waɗanda suka yi ma mulkin mallaka bayan mutuwarta sarautar turawan ingila ta fara rauni daga nan ne kuma sai ɗanta sarki edward na bakwai ya ɗare akan kujerar sarautar ƙasar ingila a saurari ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan janairun shekara ta 1979 hukumar leken asiri ta isra'ila musa ta kashe abu hassan salama wani jami'in kungiyar kwatar 'yancin kai ta falasinawa wato plo wanda shine kuma ya tsara yadda wasu falasinawa suke garkuwa da yahudawan isra'ila su goma sha biyu a gasar wasan olympic a birnin munich na kasar jamus a shekara ta 1972 wanda ya kai ga mutuwar falasɗinawa biyar da kuma yahudawan baki su. bayan shekaru bakwai a rana irin ta yau wani bam da aka dana a motarsa da ke kofar gidansa a birnin beirut na kasar laban ta tashi kuma ta yi sanadiyar mutuwarsa tare da mutuwar wasu mutane hudu dukkanin su iyalan gidansa bayan haka da shekaru biyu ne aka gano cewa wata bayahudiyar kasar jamus ce da take makwabtaka da shi ta shirya lamarin bayan gano cewa tana iki ne tare da kungiyar leken asirin isra'ila ta musad. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin juhalin musulunci na ƙasar iran ya kusa kaiwa ga nasara aka kafa kwamiti na musamman wanda ya hada da malaman addini da kuma sauran bangarori na mutanen ƙasar domin shirya gagarin matarba ga marigayi imam wanda yake shirin dawowa gida daga ƙasar faransa inda yake gudun hijira har ila yau a ranar ne sojojin ƙasar iran su kimanin dubu hudu suka fara wani yajin cin saboda neman gwamnatin prime minister shafur bakhtiyar ta kori dubban amurkawa waɗanda suke ba da shawara ga gwamnatin ƙasar wannan yana daga cikin irin goyon bayan da sojoji suka bayar wanda ya taimaka ma nasarar juyin halin. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi ne lafiya Hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirin muna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran duniyar da farko ga muhimman kanunsu. Dokar hana amfani da makaman nukiliya a duniya ta fara aiki a wannan juma'ar. Hukumar lafiya ta duniya ta ce yadda manyan kasashen duniya ke sai ga kafin corona sai na kasa yaki da cutar a Afirka. Majalisar ɗinkin nuna da wasu ƙasashe sun yi Allah wadai da harin da yi sanadin mutuwar gwamman mutane a ƙasar Iraki. To yanzu cikakkun labaran. a wannan juma'ar ce yarjejeniyar haramta amfani da makaman nukiliya ke fara aiki yarjejeniyar ta tanadi daina yin bincike da yin gwaje-gwaje da kuma barazanar amfani da makaman nukiliya wannan dai wani buri ne da majalisar ɗinkin duniya ta jima tana yunkurin cimmawa tsakanin ƙasashen duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana lamarin a matsayin babban mataki da aka ɗauka na cimma burin dakatar da kira makaman nukiliya sai dai kasashen da suka mallaki makaman nukiliyar ba sa cikin waɗanda suka sanya hannu a cikin yarjejeniyar kasashe goma da suka mallaki makaman nukiliya sun hada da amurka rasha china faransa burtaniya india pakistan da kuma kore ta arewa sai kuma isra'ila duk da cewa ita kan a hukumance ba ta amince cewa tana da makaman nukiliyar ba jamhuriyar musulunci ta iran wacce duniya ke ta takaddama kan shirin nukiliyar ta na daga cikin kasashen da suka sanya hannu kan yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliyar hukumar lafiya ta duniya who ta ce yakin da nahiyar afirka ke yi da cutar covid-19 ka iya fuskantar koma baya saboda rashin samun isassun allurar kafi sanadiyar saiwa da manyan kasashe ke yi daraktar hukumar afirka diso moeti ta ce yadda manyan kasashe ke sai allurar kafin ka iya rage damar samunta a nahiyar afirka sannan zai toye kokarin da ake na dakile annobar kididdigar hukumar ta nuna cewa kawo yanzu an yi amfani da allurar kafi miliyan arba'in a kasashe 50 mafiya arziki yayin da a nahiyar afirka mutane 55 kadai aka yi wa a kasar gini cibiyar hana yaduwar cutuka ta afirka dai ta ce adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 a faɗin nahiyar ya kai a miliyan uku da dubu dari uku da talatin da bakwai ɗan kai a cewar alƙaluman hukumar yin waɗanda cutar ta kashe a nahiyar ya kai 81,861 Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadda da shirin hare-haren da suka yi sanadin mutuwar gwamman mutane a birnin Bagadaza na kasar Iraki. Wata sanarwa da kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya fita a madadin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce jerin har-haren abin Allah wadda ne. Ko baya ga Majalisar Ɗinkin Duniya ma akwai kasashen Iran da kuma Siriya da suka yi tur da Allah wadda da harin. jamhuriyar musulunci ta iran ta ce har-haren da aka kai abin allah wadare ne har-haren da na ranar alhamis sun yi sanadin mutuwar mutane 32 tare da kuma raunata wasu sama da ɗari har-haren na ranar alhamis su ne dai mafi muni da kasar iraki ta gani a cikin shekaru uku iran ta kuma mika ta'aziyya da kuma jaje ga gwamnati da al'ummar kasar ta iraki ƙungiyar 'yan ta'adda ta is ta fitar da wata sanarwa inda ta ɗauki alhakin kai har-haren To ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Gwamnatin Afirka ta tsakiya ta sanar da kafa dokar ta ɓaci ta tsawon kwanaki goma sha biyar a faɗin ƙasar a wani mataki da ta ce na tunkarar barazanar gungun ƙungiyoyin 'yan tawaye ne da shugaban ƙasar Boston Arshang Tuadera ya alakanta da 'yan ta'adda. 'yan tawaye na yunkurin shiga bangi babban birnin ƙasar wanda hakan babbar barazana ce a cewar majalisar ɗinkin duniya tare da buƙatar a ƙara yawan dakarun a ƙasar ta jamhuriyar afirka ta tsakiya manyan kungiyoyin 'yan tawayen da suka haɗe a wani kawance mai suna cpc na rike da ikon kashi biyu cikin uku na ƙasar da ke fama da yakin basasa na kusan shekaru takwas 'yan tawayen dai sun saka kafar wando guda da gwamnatin ƙasar ne gabanin zaben shugabancin ƙasar na watan disamba da ya gabata siriya ta sanar da sake murkushe wani har makami masu linzami da isra'ila ta kai a yankin hama kamar yadda kamfanin dalancin labaran kasar ya rawaito wata majiyar soji ta ce an kai har ne wajajen karfe hudu na daren jiya kuma makaman garkuwa na kasar sun ga kabo da yawa daga cikin makaman da isra'ilar ta harba sai dai an samu hasar rayukan mutum hudu wasu iyalai mata da miji da 'ya'yansu biyu to zama a karshen labaran duniyar kenan To Marilla, bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun tsokacin da kasar Habasha ta yi ne kan yiwuwar yaƙi da kasar Sudan da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin jin abin da ya kunsa. yadda ake ci gaba da samun bullar rikicin kan iyaka tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna habasha da sudan musamman a cikin 'yan makonnin baya-bayan nan babban hafsan sojin habasha general burhanu jula ya musanta zargin cewa wani jirgin sojin saman habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar kasar sudan yana mai jaddada cewar habasha ba za ta taba shiga yaƙi da makwabciyarta sudan ba general jula ya kara da cewa labarai da suke yawo cewa jirgin saman yakin habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar kasar sudan labarai ne marasa inganci da tushe saboda jiragen saman sojin habasha ba su wuce iyakar sararin samaniyar kasar su ba yana mai jaddada cewar kasar habasha ba za ta taba shiga yaki da kasar sudan ba saboda habasha ba ta da wata maslaha da za ta zabarar da ita zuwa shiga yaki da kasar sudan ta kowace fuska babban hafsa rundunar sojan habasha general bulhanu jula ya kara da cewa akwai masu maslahar ganin sun kunna wutar fitina da kada gangar yaƙi tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna general burhanu jula ya jaddada cewa samun bullar rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna ba wani sabon abu ne na musamman ba saboda ana samun matsala tsakanin kan iyakokin ƙasashe kuma ba dalili ba ne da za a ɗauki kutsen ƙasashen biyu cikin yankin ɗan uwansa a matsayin mamaya amma da zarar aka kai kai ga raba kan iyaka tare da shata tsakanin mallakar kowane bangare a nan duk wata fitina da rikici kan mallakar yankin za ta kawo ƙarshe tun a kwanakin baya ne gwamnatin sudan ta sanar da cewar jirgin saman yakin sojan habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar ta lamarin da yake matsayin matakin neman tsokana rikici tsakanin kasashen biyu habasha da sudan ya kunno kai ne kan takaddamar mallakar yankin alfushka alfushka ƙasa ce ta noma da take kan iyakar ƙasashen biyu amma asalin asalinta mallakin ƙasar sudan ce sai dai manomar ƙasar habasha suka mamaye ta tsawon shekaru masu yawa kuma rikici kan yankin na alfuska ya janyo ɗauki ba daɗi tsakanin ƙasashen habasha da sudan a baya inda ko a makonnin ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2020 ma an samu bullar musayar wuta tsakanin ɓangarorin biyu bayan da gwamnatin habasha ta shiga faɗa da makamai da 'yan awaren lardin Tagre da suke arewacin ƙasar ta mahukuntan sudan sun yi amfani da dama wajen karɓa iko da yankin alfushka tun a ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata yankin da girman nisansa ya kai kimanin kilomita murabbi'i da hamsin. memba a majalisar shugabancin kasar sudan muhammad suleiman alfuki ya bayyana cewa yankin alfushka bai kamata ya zame yankin da za a tsaya ana jayayya a kansa ba tsakanin sudan da habasha saboda yanki ne da yake mallakin kasar sudan bisa shaidar duniya dukkaninta yana mai jaddada cewar al'ummar habasha ta mamaye yankunan kasar sudan kimanin goma sha bakwai muhammad suleiman alfoki ya kara da cewar rundunar sojin sudan ta kara tura sojoji zuwa yankin kasarta da ke gabashi da nufin hana sake duk wasu 'yan bindiga ko sojojin gwamnatin wata ƙasa sake mamaye yankunan kasarta yana mai fayyace cewar a halin yanzu haka sojojin sudan sun kwace kashi casa'in cikin ɗari na yankunan ƙasarsu da 'yan daban habasha suka mamaye da taimakon sojojin gwamnatin ƙasar a baya a nata bangaren kasar habasha ta bayyana cewar gwamnatin sudan ta yi amfani da dama a lokacin da sojojin gwamnatin habasha suka shagaltu da yaƙi da 'yan awarar lardin tagre wajen mame yankin kasar habasha don haka ta yi gargaɗi kan sudan ta nisanci kureta musamman matakin da sudan take ɗauka na ƙara jirgin sojoji a yankin da ke kan iyaka da habasha jakadan kasar habasha a sudan yabeltal emro ya zargi sojojin gwamnatin sudan da mame yankuna tara na kasar habasha yana mai bayyana cewa sojojin gwamnatin sudan sun ɗauki wannan mataki ne kwatsam bayan ganin sojojin gwamnatin habasha sun shagaltu da yaƙi da 'yan awarar ladin tagre da ke arewacin kasar yana mai cewa hanya ɗaya tilo da za a kai ga warware takaddamar kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu ita ce kafa wani kwamitin kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu domin tattauna batun ta hanyar diflomasiya tun a farkon watan disamban shekarar da ta gabata ta zargi sojoji da 'yan dabar ƙasar habasha da sanya nakiya akan hanyar shigewar ayarin sojojin sudan a kan iyakar ƙasashen biyu lamarin da ya sanadiyar mutuwar sojojin sudan hudu tare da jikkatan wasu ashirin na daban tun a ranar laraba sha uku ga watan janairu ne sudan ta ce jirgin saman yakin habasha ya kutsa cikin sararin samaniyar ta lamarin da ke matsayin neman fada da ƙara rubuta wutar rikici a tsakanin ƙasashen biyu a bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta fitar ta bayyana cewa kutsen jirgin saman yakin sojin habasha a cikin sararin samaniyar sudan lamari ne da zai kara rubuto ta rikicin da ke tsakanin kasashen biyu musamman kan iyakokinsu sakamakon haka ma'aikatar ta buƙaci mahukuntan habasha da su nisanci sakin maimaita hakan saboda yana matsayin wuce gona da iri kan kasar sudan ne da zai iya shafar kyakkyawar alakar da ke tsakaninsu tare da rusa sa zaman lafiya da tsaron yankin gabashin afirka yankin kan iyakar sudan da habasha da ke shiyar gabashi yana daga cikin yankunan da aka fi samun bullar tashe-tashen hankula a cikin 'yan watannin nan inda gwamnatin habasha ta ce wasu 'yan bindigan ƙasar ne da ba su mutunta doka suke kaddamar da hare-hare kan sojojin sudan lamarin da ke kai ga musayar wuta tare da hasarar rayukan fararen hula da na soji tun a cikin watan disamban shekarar da ta gabata da majiyar rundunar sojin sudan sudan ta bayyana cewa sojojin sudan sun fuskanci hari da manyan makaman igwa-igwa daga bangaren kasar habasha bayan wannan sanarwa firaministan kasar habasha abiy ahmad ya mai da martani ta hanyar zargin wani bangare ba tare da ambaton suna ba da cewa wannan bangare yana neman bata kyakkyawar alakar makwabtaka mai tsawon tarihi da ke tsakanin kasashen sudan da habasha rahotanni sun bayyana cewa tsawon kwanaki uku sojojin gwamnatin sudan suka shafe suna fuskantar hare-haren wace gona da iri da manyan makamai kirar igwa-igwa bayan samun kwanciyar hankali hankali har tsawon kwanaki biyu a yankunan da suke tsakanin kasashen sudan da habasha bangaren kasar sudan ya sanar da cewar lugudan wutan bai sanya sojojin gwamnatin sudan sun janye daga wajen da suka kafa sansanin su ba a yankin jabalu ummul at-tuyur da ke nisan kilomita goma sha biyar da kan iyaka da kasar habasha duk da firaministan habasha bai fito fili ya bayyana bangaren da ake zargi da kaddamar da hare-haren soji kan sojojin kasar sudan ba amma gwamnatocin kasashen biyu habasha da sudan suna da tabbacin yan awarar lardin tigray ne ke da alhakin kaddamar da hare-haren kan sojojin sudan da nufin lalata kyakkyawar alakar da ke tsakanin kasashen biyu domin cimma wata manufa ta siyasa a bayanin da ya fitar a shafin sa na totar prime ministan habasha abiy ahmad ya bayyana cewar wani bangare da ya abuka cikin halaka ne yake son kulla makirci da zai lalata kyakkyawar alaka da ke tsakanin kasashen sudan da habasha kamar yadda firaministan na habasha ya zargi wannan bangare da kitsa munafinci da amfani da kuɗi wajen kunna fitinar da ta kunno kai a cikin 'yan makonnin baya-baya a yankin da ke tsakanin kan iyakokin habasha da sudan sakamakon haka firaminista abiy ahmad ya jaddada aniyar gwamnatinsa ta rusa duk wani makircin da zai janyo rabuwar kai da rashin fahimtar juna da za su kai ga musayar wuta a yankunan da suke tsakanin kasashen habasha da sudan yana mai fayyace cewar musayar wutan da aka yi tsakanin sojojin habasha da na sudan akan iyakar kasashen biyu ba ta kai matakin da za ta rusa fahimtar juna da zaman lafiya da suke tsakanin kasashen ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu. a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin hausa na biyu hacci murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne mara ta da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin birni mai na jamhuriyar nijar to yau zan yi tsokaci da tar da allah wadai da yan ta'addan masu masu kashe rayuka al'umma a jihar zamfara wani bai san hawa bai san sabka ba za a je a hallake shi a hallake iyalin shi kenan ku kaga wannan abun mu ba a san manuwar mutanen nan ba da fatan gwamnatin najeriya za ta manta da harkar corona nan ta maido hankalinta kan harkar tsaron al'umma saboda wannan kashe kashe rayukan da ake ya ni bisa akan corona virus da fata allah kawo dauki a najeriya jihohin da ake wannan tare-tashen da ma afirka baki na gode biyu mai magana isu ne madatai da magaram jamfuri nijar na kira ku daga nan birni mai na jamfuri nijar ku tashi lahan. sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to dama da abin da aka sanya ma rana mai karewa ne gashi shugaba joe biden sabon zababban shugaban kasa amurka ya sha rantsuwar kama aiki sai mu yi fatan zai yi ƙoƙarin gina kasa amurka kuma zai yi ƙoƙarin ceto mutuncin amurka da ya zubi a idan ƙasashen duniya a lokacin tsohon shugaba trump gaskiya wani tuntuban tarihi ne ƙasa kama amurka ta tsinci kanta cikin mulki kamar yadda donald trump ya mulke ta amma yanzu tunda ga mai ƙara aiki ga ɗan jam'iyyar democrat wanda jam'iyya ce wadda ta saba kawo ci gaba a ƙasar amurka to muna kyauta zaton za a ceto mutuncin amurka kuma amurka za ta ceto mutuncinta daga ƙasashen duniya kuma alaƙa za ta koma kamar yadda take a lokacin tsohon shugaban ƙasa ba barack obama wannan dai shine a takaice ra'ayi na suna na mamman biniya ya guba awa shida daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio V8 mai albarka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya kuma kuna tare da mai sauraron ku crazy hamza yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar niger to gaskiya ni dai ra'ayina da zana da kan yan siyasa wa an mu na niger to gaskiya kamata mu talaka mu san menene muke dan saboda yan sai mu ce muna son mutum muna son mutum mutum ya nuna adawa yake kuma daga ba mutum ya koma ai sai kaga mutum ya gewa kuma ya shiga wata farti wadda kai mabi magoyan bayan shi ba wannan fartin kake so ba kuma sai da in mutum ya shiga wata matsala kuma mutum ya koma daye daye ya kamata gaskiya mutum in zayen abu yan siyasa gana ma ya kamata ya rinka shawarta magoya bayan shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shashin na sani biyu ta murya jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar a yau tsokaci na jinjina ce ga gwamnatin Najeriya dangance da taimakon da ta ba matasa wajen ɗaukar matasa aiki wannan abu ne wanda ya kamata kuma abu ne na a jinjina mata ganin cewa ta raba matasa da zaman banza zaman kashe wando idan da ana yin irin haka haka a tun lokacin da ta hau mulki gaskiya da abun ba haka ba amma ya kasance sai wannan lokacin allah ya kashi to da fatan za a ci gaba da ɗaukan matasan na aiki da fata allah kawo sabon zaman lahiya da sabon kwanciyar hankali a mu na yankin afirka da ma niger da nigeria gaba ɗaya na gode muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar niger ku tashi lafiya to marilla ina ga kai ne ma zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai a gyara zama domin shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa cikin shirin na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastani rassan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun yi maganar yadda aka zaɓi khalifa na farko bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma nuna rashin amincewa da wannan zaɓin daga bangaren iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma magoya bayan su a yau za mu dubi abinda Fatima sallallahu alaihi hadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta faɗa a cikin hudubarta mai muhimmanci wacce wacce ta yi a gaban khalifa na farko da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a masallacin sa bayan wafatin sa a cikin hudubar dai ta yi maganar haƙƙinta da aka kwace da kuma gadonta daga mahaifinta har ila yau da kuma shugabancin al'ummar musulmi musulmi wanda aka fitar daga hannun bani hashim dangin manzon allah sallallahu alaihi wa da farko ta fara da sunan allah ta'ala sannan ta yabe shi yabo mai yawa ta kawo kalmomin shahada inda ta shaida cewa mahaifinta bawan allah ne kuma manzonsa tana cewa kuma na shaida mahaifina Muhammad sallallahu alaihi wa bawansa ne kuma manzonsa ne ya zaɓe shi kafin ya aike shi ya sanya masa suna kafin ya zaɓe shi sannan a wani wuri dai ta fara ambaton irin mummunan halin da larabawa suke ciki kafin bayyanar addinin musulunci inda take cewa ya ku mutane kusan cewa ni ce fatima kuma mahaifina ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina faɗa kuma ina sake nanatawa kuma bana faɗar abin nake faɗa a bisa kuskure kuma bana aikata abinda nake aikatawa don tsokana har zuwa inda take cewa kun kasance kan bakin ramin wuta kuna shan kaskantaccen abin sha kuna cin wulakantaccen abinci kuna kaskantattu masu tsoro kuna jin tsoron kada mutane da suke kewaye da ku su sace ku sai Allah ya tseratar da ku da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan musibu manya-manya da ƙanana har zuwa inda take cewa amma bayan da Allah ya zaba wa annabinsa gidan annabawansa kuma makoman tsarkakakkunsa sai matsalar munabunci ta bayyana a tsakanin ku a wani wuri tana cewa a halin yanzu kuna riya cewa ba mu da gado shin hukuncin jahiliya ne kuke so wa ya fi allah iya hukunci ga mutane waɗanda suke da yakini ba ku da hankali ne lallai hakika ta bayyana a gare ku kamar rana a hantsinta kan cewa ni diyarsa ce ya ku musulmi za a fi ƙarfi na akan gado na ya kai da abi hafa. shin a cikin littafin Allah yake kai ka gaji mahaifinka ni ba zan gaji mahaifina ba hakika ka zo da wani abu ba gaskiya ba shin bisa ganganci kuka bar littafin Allah kuka yi watsi da shi ta bayan ku a lokacin da yake cewa Suleiman ya gaji Dawuda sannan ya ce dangane da labarin Annabi Zakariya alaihissalam a inda yake cewa kuma ka bani majibincin al'amari daga wajenka wanda zai gaje ni ya gaji wani abu daga 'yan gidan Yakubu sannan ya ce ma'abuta dangantaka sashin su majibantan sashi ne a cikin littafin Allah yana cewa Allah yana maku wasiya dangane da 'ya'yanku namiji na da ninkin rabon mace ya ce idan ya bar alkhairi wasiya ga iyaye da makusanta da kyautatawa wajibi ne kan masu tsoron Allah kuna da cewa bani da rabo bani da gado daga mahaifina babu dangantaka tsakani na da shi shin Allah ya keɓance ku da wata aya wanda ya fitar da mahaifina daga saninta ko kuma kuna cewa mabuta addinai guda biyu ba sa gadon juna shin ni da mahaifina ba kan addini ɗaya muke ba ko kuma kun fi sanin keɓantattu a cikin alkur'ani da kuma sa fiye da mahaifina da kuma ɗan amina har zuwa ƙarshen hudubar har ila malaman tarihi sun bayyana cewa zahra salamu alaiha ta yi kuka mai yawa bayan rasuwar mahaifinta har sai da aliyu abi talib alaihissalam ya gina mata wata rumfa a wajen madina wacce yake kira baitul ahzan wato gidan bakin ciki ce inda take yini tana kuka har zuwa rasuwanta masu sauraro a nan za mu takaita daga hudban fatima salamullah alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a masallacin bayan wafatin sa da fatan masu sauraro sun amfana a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To Marilla, masu rikar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na dare. To yanzu kuma ga shirin na amsoshin fikiho. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد جماعة ما صرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da kuke turo mana tambayoyi dangane da al'amura na fikihu wanda insha Allah muke kokari mu ga cewa mun ba ku amsa daidai gwargwado to shi wannan wani bawan Allah ne mu yake tambaya tambayar da yake yake cewa ina so ne na san hukuncin fikihu dangane da abin da ya shafi humusi na kudaden da ake ba wa mutane misali mutum ya baiwa iyalinsa wasu kuɗi a matsayin kyauta ko kuma a matsayin wani abu wanda yake na ciyar wasu, to amma in sun karɓi wannan kuɗi sukan kai banki ko kuma sukan tara ba kashewa suke ba shin wannan irin wannan kuɗin za a iya fitar masa da humusi ko kuwa to masha Allah wannan abu ne wanda yake maurudul ibtila zai iya faruwa kuma ma yana faruwa musamman ga 'ya'yan masu kuɗi inda al'amura na kyauta mutum ya bushe iska ko kuma ya ji ya ciri wata riba a cikin kasuwancinsa zai iya zuwa ya ba iyalansa 'ya'yansa kuɗi ko matarsa da sauransu ko kuma abubuwan da ke ciyar da su yau da gobe yau da gobe ya ba su kudaden da suke kashewa ne ko yin siyan abinci ne ko wani abu musamman kamar yadda na ce 'ya'yan masu kuɗi ma wasu karatu suke 'ya'yan nasa ya tura musu makudan kuɗi zuwa akawun ɗinsu to irin waɗannan kuɗaɗen idan ya kasance humusin ya hau kansu ko bai hau kansu ba to ya danganta a bisa asalatan dai a asali irin waɗannan kuɗin da za a bawa mutum kyauta babu humusi a kansu bisa asala kenan irin waɗannan kuɗin da miji zai ciyar da matarsa idan gabata wasu kudade tana koda ku ajiyawa take yi asalatan kudi irin wannan na kyauta ko kuma kudi na ciyar da waɗanda yake cancanta ka ciyar da su wannan basu da humsi to amma matukar suka kai wani munzali na ba a yi amfani da su ba mutum sun kasance tare da shi ko a ɗinsa har suka kai shekara guda baya bukatan waɗannan kuɗaɗe ɗin wato kenan baya bukatan su a cikin wannan shekaran cikin wannan shekaran gaba ɗaya ya yi amfani da su duk abin da yake son fitarwa na kuɗaɗensa yana da su waɗannan sai suka zama ƙari ne a wannan shekara ɗin, to wannan inda ya zama sun fita daga abubuwan da yake bukata na fitarwa na kashewa a cikin rayuwarsa da a cikin wannan shekarar suka zama shekara guda cur a cikin account ko da ko dai kyauta din ce ko kuma irin wannan ne na ciyarwa na nafaka din ne to wannan za a fita musu da homsi wannan wani abu ne wanda yake sun zama kuɗaɗe ƙari kenan akan abubuwan da ya kamata ya ya kasance ya kashe a cikin shekararsa to um, ita kuma wannan wata baiwar allah ce take cewa shin mace za ta iya yin azumi na mustahabbi ba tare da izinin mijinta ba to wannan tambayar abin da yake gudana shine cewa inda an ce azumi na mustahabbi mutum zai yi shi musamman mace mai aure in za ta yi to ya kamata ta la'akari da wani abu guda daya shin idan ta wannan azumin na mustahabbi za ta tafi da haƙoƙin mijinta bisa wannan azumin da ta yi ko kuma ba zai taɓa haƙoƙin mijinta ba wannan kuma su da suke rayuwa a cikin gida guda su suka fi sanin haka matukar tana da yaƙinin cewa in ta yi azumin nan na mustahabbi zai taɓa haƙƙin mijinta to bai inganta ta yi shi ba amma idan ba zai taɓa haƙƙoƙin mijinta ba wannan ba matsala za ta iya yinsa wannan kuma ya danganta ga tsakaninsu to um, wannan wani bawan allah ne shi kuma yake cewa tafiya nake yi a matsayina na matafiyi na san cewa sallar ƙasar rushe ta hau kaina to amma sai na kasance na cika sallah bisa mantuwa yaya zan yi to irin wannan idan mutum ya kasance ya cika sallah ya riga ya san cewa sallan nan tasa kasaru ya kamata ya yi amma sai ya je ya cika sallah maimakon ya yi kasaru to ya danganta ɗayan biyu ne ko dai wannan cika sallan da ya yi ya yi ta ne bayan ya idar lokaci bai fita ba sai ya tuna in dai yana idarwa lokaci har yanzu bai fita ba sai ya tuna to ya kamata ya sake sallah yanzu ya zo ya tashi ya sake sallah ya yi ta kasaru tunda abin da yake wuyansa shine sallan kasaru amma idan har lokaci ya wuce ne sai bayan da lokaci ya wuce misali a ce sallar la'asar ce ko azar da la'asar ce sai da ya shiga an yi magariba ma sannan ya tuno to wancan sallan da ya yi insha Allah ya karba ba sai ya maimaita ta ba. wannan a takaice shine dangane da irin wannan abun da zai iya faruwa ga shi wannan bawan allah na'am to ina ganin watakila wannan tambayar ita ma bari mu amsa ta wannan baiwar allah take cewa mm, ni ce nake son yin sadaka to amma sadakar nan sai na ɗauko kuɗi waɗanda suke nawa ne na bayar sadaka amma daga baya sai mijina ya zo yake cewa ina abu kaza kuɗin nan da ke guri kaza sai na ce ai na bayar da shi sadaka to shine yake cewa ya aka na bayar ba tare da izininsa ba shin sadaka daga kuɗi na mace a bisa shari'a dole sai da izinin mijinta to lallai wannan tambaya tambaya ce mai muhimmancin gaske dukiya idan aka ce akwai ta a ƙasa a cikin gida ya kamata kowaɗanne mutane masu zama tare zamantakewa irin ta aure su iya tantance wannan dukiyar tawaye a cikin gidan in an ce wannan dukiya ta miji ce to bai inganta mace ta ɗauka ta sadaka da su ko ta bayar da kyauta ko ta ciyar da waɗansu ba tare da izinin mijinta ba in ku aka ce wannan dukiya ta ta ce ta kanta mallakarta to wannan babu zancen wai sai da izinin miji za ta yi amfani da su ko za ta ba da sadaka ko za ta yi kyauta ko ta yi duk abin da take so ta yi da wannan dukiya matukar mallakar ta ce halak malak nata ne to babu zancen wani izinin miji anan saboda haka bisa wannan tambayar da wannan bayar allah ta yi tabbas shi wannan miji ba shi da haƙƙi ya zo ya ce da ita me yasa ta yi sadaka da waɗannan kuɗaɗe macikar kuɗaɗen nan mallakarta ne ba ainihin kuɗinsa ne ta ɗauka ta yi sadaka da su ba. in dai abu namiji ne ko kayan abinci ne da miji ya so ya zuba a gida don a ci ko irin waɗannan to mace ba ta da 'yancin ta yi sadaka da misali shinkafar da ya siyo ko kuma taliya a gida ko mai na gyada da za a yi abinci da shi ko magi kai hatta gishiri da irin waɗannan da miji yake suwa don a yi amfani da su a gida to fa mace ba ta da 'yancin ta ɗauka ta yi sadaka da su sai dai da izinin mijinta. tunda ba nata bane ba mallakarta bane amma in ta san abu nata ne mallakarta ne da kudinta ne ta yi amfani da su ta suwo to wannan fa miji ba shi da damar da zai tuhume ta ko zai tambaye ta a'a in tana so da izinin yana nan baya nan ba lalle sai ta karbi izini a gurinsa ba tun da dai kuɗi nata ne dukiyarta ne za ta iya sadaka da su ba tare da wata matsala ba to a takaice saboda lokaci za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba in allah ya kai mu wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad amsoshin fikihu kenan to yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau wanda shine ya cika makin jirin shirye-shiryen mu na wannan lokaci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 minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana tsananin damuwarsa kan yadda tashe-tashen hankula suka sake kunno kai a cikin 'yan kwanakin nan a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan tare da lashe rayukan mutane masu yawa don haka ya yi kira kan hanzarta kawo ƙarshen duwani tashin hankali tare da komawa kan matakan zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'umman yankin a sanarwar da kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana cewa rikicin kabil kabilancin ya kunno kai ne a cikin 'yan kwanakin nan a yankin darfur da ke yammacin kasar sudan inda ya lashe rayukan mutane masu yawa tare da jikata wani adadi mai tarin yawa na daban baya ga tilastawa wasu kimanin dubu hamsin tserewa daga muhallinsu a sanarwar antonio guterres ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da suka rasa rayukan 'yan uwansu tare da fatan sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka samu raunuka har ila yau babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga mahukuntan sudan da su ɗauki kwararan matakan ganin sun samar da zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'ummar yankin darfur tare da kawo ƙarshen duk wani matakin yaƙi da makami a tsakaninsu gami da ɗaukan matakan kare fararen hula daga duk wata matsalar rikici da ta kunno kai domin kare rayukansu daga salwanta a nashi bangaren kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zama kan rikicin kabilanci da ya kunno kai a ƙasar sudan a cikin 'yan kwanakin nan inda ya kai ga matakin kafa wani kwamitin bincike da zai bi diddigin abin da ya faru domin gano musabbabin bullar rikicin a garin ajunaina da ke yammacin da ke yammacin yankin darfur domin hukunta mutanen da suke da hannu a kunna wutar rikicin da ya kai ga lashe rayukan mutane da na dukiyoyi rahotanni suna bayyana cewa rikici a garin na junaina da ke yammacin yankin darfur ya samo asali ne sakamakon fada tsakanin mutane biyu inda ɗaya ya soki guda da wuka a ranar juma'a da ta gabata kuma washe gari asabar ya mutu bayan gajeriyar jinya sakamakon haka 'yan kabilarsa na musalit suka yi gangami da makamai suka farma yankin da mutumin da ya kashe musu dan uwa wanda dan kabilan badu arab ne lamarin da ya kai ga kashe rayukan mutane masu yawa tare da jikkata wani adadi na daban kuma wasu dubbai suka tsere daga muhallinsu bayan nan 'yan kabilar badu arab da masu goya musu baya sun ɗauki matakin ɗaukan fansa lamarin da ya kai ga kashe rayuka da kone-konen gidaje da dukiyoyi wannan rikicin kabilanci ya kunno kai ne a ƙasa da makonni uku da kawo ƙarshen wa'adin aikin dakarun haɗin gwiwa na majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar tarayyar afirka unamit domin da zaman lafiya a yankin darfur wanda dakarun suka fara janyewa tun daga wanda dakarun suka fara janyewa daga yankin tun a ranar 31 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 gwamnan yankin da ta kudu musa mahadi ya bayyana cewa dakarun tsaron haɗin gwiwa na sudan sun samu nasarar shiga tsakani a rikicin da ya kunno kai a yankin na darfur ta kudu yana mai jaddada cewa an samu hasarar rayukan mutane masu yawa tare da jikatan wasu adadi na daban a wani harin wuce gona da iri da wasu gungun 'yan bindiga suka kai ƙauyen addawila da ke nisan kilomita 85 da garin inyala fadar mulkin lardin darfur ta kudu lamarin da yake buƙatar ƙarin dakarun tsaro daga lardin darfur ta gabas da nufin samun damar dakile ci gaba da watsuwar tashe-tashen hankula a lardin majiyar asibitin sudan ta sanar da cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a garin ajunaina da ke arewacin yankin darfur a yammacin kasar sun kai 129 yayin da wasu 198 na daban suka samu raunuka da suka hada da kananan yara ciki har da jarirai inda a halin yanzu suke ƙarƙashin kulawar likitoci a cibiyoyin lafiyar kasar rahotanni suna bayyana cewa duk da samun kwanciyar hankali a garin aljunaina amma ana ci gaba da samun ɓullar rikici a nan da can a ƙauyukan da suke ƙarƙashin garin inda ake ci gaba da kai majinyata zuwa asibitoci da suke yankunan uker da muli baya ga asarar rayuka da na dukiyoyi kwanaki kaɗan kafin kawo ƙarshen wa'adin aikin rundunar haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai ta unimit da ke aikin wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan wani rikicin kabilanci ya kunno kai a yankin da ya lashe rayukan mutane tare da jikata wasu adadi na daban a watan disamban shekarar da ta gabata rikicin ya kunno kai ne tsakanin kabilar masalit da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar masalit kan 'yan kabilar masalit da nufin ɗaukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha biyar tare da jikatan wasu talatin da hudu na daban daga kabilar masalit kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnan lardin darfur ta kudu musa almahadi ya ziyarci garin gereda da rikicin ya kunno kai domin ganewa idansa abin da ke faruwa tare da kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jibge sojojin kuma ya ba da umarnin jibge rundunar tsaro masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashen rayukan mutane tare da kwace makamai da suke hannunsu gami da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar dakarun wanzar da zaman lafiya da sulhu na haɗin gwiwa tsakanin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ta unamit sun shafe tsawon shekaru goma sha uku suna gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin darfur da ke yammacin ƙasar sudan tun bayan bullar yakin basasa a yankin a shekara ta 2003 tsakanin sojojin gwamnatin sudan ƙarƙashin shugabancin umar hassan albashir da 'yan tawayen yankin da suke zargin gwamnati da suke zargin gwamnatin ƙasar ta mai da yankin su saniyar ware yakin da ya lashe rayukan mutane akalla dubu ɗari uku tare da raba wasu miliyan biyu da rabi da muhallinsu a ƙididdigan majalisar ɗinkin duniya bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan ƙabilun yankin da nufin murƙushe su a halin yanzu gwamnati riƙon ƙwarar ƙasar ta canza salo domin tunkarar matsalolin yankin darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da junansu ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da ƙungiyoyin yankin darfur da suke ɗauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin ƙasar hakika gwamnatin riƙon ƙwarewar kasar sudan hakika gwamnatin rikon kwarar kasar sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawaye kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa gami da kwanci damarar yakin gami da kwanci damarar yakin kungiyoyi masu dauke da makamai domin ganin makamai sun koma ga gwamnatin kasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakaninsu da gwamnati sai dai babbar matsala ita ce ƙungiyar 'yan tawaye mafi girma a yankin na darfur ta sudan liberation army bangaren abdulwahid muhammad nur ta ƙi shiga cikin yarjejeniyar sulhu tare da gwamnatin haɗin kan ƙasar lamarin da yake matsayin babbar barazana a fuskar tsaro a fuskar tsaron ƙasar ta sudan tun bayan kifar da gwamnatin hassan albashir a watan fabrairun shekara ta 2019 bayan gudanar da zanga-zangar al'umma na tsawon watanni kan ƙin amincewa da shugabancinsa sojoji suka ɗauki matakin kifar da gwamnatin tare da cimma daidaito kan kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a watan oktoba kuma daga cikin matutuwan da aka cimma a yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da aka kulla tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasar da ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar ta sudan a birnin juba na ƙasar sudan ta kudu akwai batun samar da dakarun soji dubu goma sha biyu da jami'an tsaro dubu shida daga ɓangaren gwamnati da na ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar da nufin mai gurbin dakarun haɗin gwiwa da ke aikin wanzar da zaman lafiya da sulhu a yankin darfur a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashe-tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa kan kasar. da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnati rikon kwarar sudan ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a ƙasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin ƙasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwarar ƙasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗorewa a duk faɗin ƙasar. duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko an batun suna ba amma ya bayyana cewa bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe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 da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran